إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littayin a sharhin muƙaddimar risala mai suna Qatful Janad Dani wanda asali matani na Ibn Abi Zaid ne al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala kusan ma mun yi kusa kawo a ƙarshen wannan muqaddima din inda darasinmu da ya gabata shine darasi na arba'in da takwas kuma mun kammala wannan darasin namu akan gabar da ibn abi zaid al-qayrawani rahmatullahi alaihi yake cewa wattiba'u salaf as-salih wa iktifa'u atharihim wal istighfar lahum wannan shine darasin mu na arba'in da takwas wanda muka ainihi tattauna a satin da ya gabata yau kenan za mu fara da a farkon mu na arba'in da tara daidai gabar da shi Ibn abi zaid al-qayrawa ne rahmatullahi alaihi yake cewa wa tarkul mira'i wal jidali fid din babban abin da ibn abi zaid al ne ke son ya kira mu kuma ya ja hankalinmu kuma ya nuna muna illa da matsala da hatsari da kuma baya shine mu al'umman musulmi mu bajjayayya mu bajjidali ga addini saboda jayayya da jidali ba su tahowa da komai cikin addini in bayan mai da addinin nan baya in bayan mai da al'umman musulmi baya kuma wannan ilmance da aikace ya bayyana a cikin duniyar musulmai. Za ka ga an raba masallatayya, mutane na sallah wuri guda, amma a dalilin jilsatul istiraha sai dai dalilin a raba masallaci. Misa ba su sallah tare yanzu suna yi don shi bai jilsatul istiraha. Misa da suna tare suna sallah yanzu ba su yi watakila shi bai saba ko bai iya ko bai san ƙa'idodin karatun tajwidi ba. Mista ana zaune tare ana addini yanzu kuma ba su tare saboda wani abu wanda bai taka kara ya karya ba. Tarkul mira wal jidal kaga almira'u wal jidinu almira'u wal jidal aibun wa sharru fi din jayayya da jidali aibi na cikin addini babba wanda magabata ba su gushe ba suna jan hankalin al'umma da nuna musu illa da haɗarin jayayya da jidali a cikin addini. za ku samu an samu ire-iren waɗannan da yawa amma ya fitintinu da yawa wani wuri ma za ta kai ga a buga ko ma a yi kashe-kashe akan abin da bai wuce a zauna a kan teburi a tattauna a fahimci juna ba a gane. Ɗariƙatu ahalus sunna wal jama'a hanya da aka ahalus sunna game da kauce ma gardama da jidali a cikin addini ittiba'ul kitabi was sunna bin alqur'ani hanyar ahlus sunna ta farko biya alqur'ani da sunna hanya ta biyu kuma al-istislam mi kauya ga alqur'ani da sunna hanya ta uku al-inqiyadu linususihima mi kauya da jawuwa ga nassosi na alkur'ani da kuma na sunna Shi shikenan an zauna lahiya bikina ta gudu babu ta an kai ƙarshen duk wata matsala bai kai lafi gairihim da saɓanin wasu wayanda ba ahlus sunna ba yi wa wilo al ukulu waɗanda suke ƙoƙarin tawili game da hankalinsu su abinda sun ka gane da hankalinsu da abin da suka fahimta da hankalinsu suna ɗaukar hanyoyi kamar guda uku. Ɗaya daga cikin hanyoyinsu guda uku waɗanda kuma duk ba a akan daidai. Ya tammo abin da suka damu da shi kawai. Ihitimamuhum annukol kawai abin da duk aka cira su. a cikin nasi, ko na daidai ne ko ba na daidai ba za su tsaya a kan shi a wannan ba sa a kan daidai matakinsu na biyu wal jadil bil batil kuma suna jayayya akan anna akan kawo fitina a cikin al'umma